ci gaba da fafata da ake a gasar premier league na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 22 a jiya kungiyar kwallon kafa ta manchester city mai rike da kambun teburin ta lalasa kungiyar kwallon kafa ta watford da kwallo 3 da daya sai Southampton ta sha kashi a hannun Crystal Palace a gidan Southampton da kwallo 2 da ɗaya. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta West Ham ta lalasa kungiyar kwallon kafa ta West Brom ne da kwallo biyu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta Swansea City ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da kwallo biyu da nema a yau kuma za a buga wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta arsenal wanda za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta chelsea da misalin karfe tara saura kwata na dare a agogon nigeria niger kamaru da kasar chad inda a karawarsu ta farko a gasar ta premier league din bana aka tashi can jaras babu ci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta chelsea a gidan chelsea kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta ba da sanarwar tana tunanin dan wasan ta ozil ba zai samu damar bugawa gasar da za a yi yau ba sakamakon jinya da yake yi a kafansa a yanzu haka dai manchester city tana mataki na 1 da maki 62 sai manchester united wacce take mataki na 2 da maki 47 chelsea tana mataki na uku da maki arba'in da biyar wanda ta samu nasara a wasan yau za ta hauro kan manchester united inda manchester united din za ta dawo mataki na uku ita ko chelsea ta dawo mataki na biyu idan muka leka bangaren spain kuwa inda ake fafata a gasar kofa da rai na shekara 2017 zuwa 2018 zagaye na 16 a yau za a buga wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta esportivo da kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid da misalin karfe 7 na dare a agogon Najeriya sai fomentes fafata da kungiyar kwallon kafa ta Alabes a wannan lokacin. Cadiz kuwa da misalin karfe 9 da askar uba kuncin kungiyar kwallon kafa ta Sabiya ne sai Las Palmas fafata da kungiyar kwallon kafa ta Valencia da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya. a can kasar ingila kuwa hukumar da ke kula da kwallon kafa ta kasar ingila yafe tana tuhumar mai horar da kungiyar kwallon kafa ta arsenal asa winga bisa maganganu da ya yi wanda ba su dace ba ga alkalan wasa a wasan da suka yi ranar lahadi wanda suka tashi daya da ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta west bromwich saboda haka hukumar ta ce tana bukatar ya horar da kungiyar ya zo ya yi bayanin wayannan kalamunsa daga nan zuwa ranar juma'a ko kuma ya fuskanci hukunci in dai ba a manta ba a shekarar da ta wuce mai horar da kungiyar kwallon kafa ta arsenal din hukumar ta taba dakatar da shi na wasanni hudu da ya tsaya a kan layi sakamakon irin wayannan kalamai nasa da ya yi wa alkalin wasa a wasan da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta bolle a ɗaya bangaren can ƙasar spain ɗan wasan barcelona usman dambele ya dawo cikin tawagar 'yan wasan ƙungiyar bayan da ya tafi jinyan na tsawon watanni uku sakamakon raunin da ya samu a kafarsa ta hagun a wasan da suka buga da kungiyar kwallon kafa ta Getafe ranar 11 ga watan Satumba na shekara 2017. Tuni dai likitan kungiyar ya tabbatar da cewa dan wasan ya samu koshin lafiyar da zai iya fafa ta wasanni. Dan wasan mai shekara 20 ya zo kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ne da kungiyar kwallon kafa ta Juventus. Shi kuwa wakilin ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United Matthew Damian ya ce ƙungiyoyi da dama suna zawarcin dan wasan daga kasar Italy sai dai hakilin ya ce ɗan wasan ba inda zai je a watan Janairu nan yana nan daram a ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester United. ya abin da ya sawaka kenan daga labarin wasannin namu na yau daga nan dandalin BOE huta lafiya.